jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc to muna dauke da rahoto daga ƙauyukan iyakar ukraine da ke fuskantar lugudan wuta daga ƙasar rasha wata babbar kotu a nan birtaniya ta bayar da damar a kwashe masu neman mafaka zuwa kasar rwanda kamar yadda aka tsara yi a makon gobe fada na dada ruruwa a yankin donbass sannan ga wasu mutanen da ke rayuwa a kan iyakar ukraine tare da rasha suna jin cewar barazanar da suke fuskanta na karuwa yankin somi da ke arewa maso gabashin ukraine na ɗaya daga cikin irin waɗannan yankuna wanda duk da cewa an kori sojojin rasha amma har yanzu yankin na fuskantar lugudan wuta akai-akai da hare-haren makamai masu linzami da kuma yunkurin yi musu kutse daga tsallakin iyaka wakilin bbc roman lebed ya gana da mutanen a can ga kuma bahar muhammad fage da fasarar rahotonsa. a birnin okrerika da ke arewa maso gabashin ukraine makamai masu linzami sun lalata gine-gine da aka yi ɗaruruwan shekaru kamar wannan makarantar renon yaran da bata daɗe ba abin ya shafi duka mutane da wurare Eh, An shirya bude wannan makarantar renon ita kadai ce makarantar renon yaran mu a ranar talata makamai masu linzami suka afka mata bana tunanin bisa kuskure ne ina ganin sun yi haka da gayya Mun yi zaton komai ya lafa amma ba haka abin yake ba bayan harin mun shiga fargaba sosai. Tsaro a ƙasar da ta taɓa fuskantar tashin hankali yankin ya taɓa zama ƙarƙashin kozak poland da kuma rasha a yanzu yana ƙarƙashin ukraine amma sa'a guda daga iyakar rasha akwai garuruwa da ƙauyuka da yawa na ukraine kan iyakar rasha kuma barazanar da suke fuskanta na ƙaruwa mutane a nan sun faɗa mana cewa rasha na kai farmaki kusan kullum kan wurare kamar wannan har da birni mafi girma na yankin sumi an kai hari kan wannan unguwar a watan maris a baya gidaje uku ne a nan yuliya na zaune a kusa ta fita lokacin da aka kai wa gidajen hari Na ji tsoro kwarai, kullum ina cikin kaduwa. Wata ɗaya kafin faruwar waɗannan lamura ina tattaunawa da abokaina kan hayar wani gida a yammacin Ukraine. Watakila ya kamata uwa mai kulawa ta kwashe 'ya'yanta, amma na yi tunanin zan iya kare su a nan. wasu ba za a iya kare su ba yuliya ta ce mutum ashirin da biyu aka kashe a wannan harin rashawa na ƙara nitsawa birnin sumi amma sojojin ukraine na mayar da su kan iyaka sai dai duk da haka yankin ya kasa samun ci gaba Muna ƙoƙarin sabuntawa da gyarawa da kuma ƙarfafa sojoji a kan iyakar. Halin da ake ciki bai dace da farfadowar tattalin arziki da zuba jari ba. Yuliya ta gina rayuwarta gaba ɗaya a wannan wajen. Ina son zama a nan na kare gidana iya ƙarfina. Na fi samun kwanciyar hankali idan na ganni kewaye da makusanta kuma na sani idan wani abu ya faru za su yi duk mai yiwa domin kare ni. Amma sabbin kaburburan da ke sumi tuni ne na yiwuwar tsadar rayuwa a kusa da kan iyaka. To madalla za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Wani yajin aikin da direbobin manyan motoci ke yi a Koriya ta kudu ya gurgunta harkokin tattalin arzikin kasar. Yajin aikin ya yi matukar yi wa tashar jiragen ruwa ta kwantenoni illa. sannan kuma aikin samar da motoci a masana'anta mafi girma da kamfanin Hyundai ke gudanarwa ya ragu direbobin na buƙatar ƙarin albashi da kuma a yi sauye-sauye ga abin da suka ci yanayi mai haɗari da suke aiki a cikinsa hukumomin tsaro a burkina faso kuwa sun ce mutanen da ake zargin mayakan da ke ikirarin yin jihadi ne sun kashe jami'an sanda goma suka ce harin ya uku ne a wani asibitin ƙauye da ke arewacin lardin seno kusa da iyaka da jamhuriyar nijar can kuma a amurka kwamitin majalisar dokokin kasar da ke binciken harin da aka kai wa majalisar dokokin kasar a shekarar 2021 ya zargi shugaba donald trump tsohon shugaban kasar da kuma da abin da ya kira yunkurin juyin mulki mataimakiyar shugaban kwamitin yar jam'iyyar republican liz cheney ta ce mr trump din ya hada baki wajen juya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da gayyato 'yan daba da kuma rura wutar tashin hankali a amurka dai shugaban kasar joe biden da kuma takwaransu na brazil j bolsonaro su amince su yaƙi domin kare sare itatuwan dajin amazon ana yi wa kallon ganawar mr biden da kuma shugaban brazil din a matsayin wani abu bambarkwai ganin irin goyon bayan da mr bolsonaro ya baiwa donald trump a lokacin mulkinsa. to wata babbar kotu ta baiwa wani jirgi da zai kwashi masu neman mafaka daga nan birtaniya zuwa kasar rwanda damar tashi a ranar talata mai zuwa kamar yadda aka tsara masu fafutukar ganin an dakatar da shirin gwamnati na kai masu neman mafakar rwanda ba su yi nasara ba a kotu amma wata kotun ɗaukar ƙara za ta saurari shari'a a ranar litinin na makon gobe kotun ta bayyana cewa za a yi cikakken nazarin manufar ta masu neman mafakar kafin ƙarshen watan julai ga rahoton haruna ibrahim kakangi gado tare da rufin sa a sama to amma yana da kariya da tsaro wannan na ɗaya daga cikin otal-otal ɗin da aka keɓe a kigali babban birnin rwanda inda masu neman mafaka daga birtaniya za su sauka lamari ne mai cike da cece kucen shari'a to amma kuma wani abin baiwa fifikon siyasa ga sakatariyar harkokin cikin gida Priti Patel wadda ta kulle yarjejeniya tare da gwamnatin kasar domin karbar masu neman mafakar da ma'aikatar cikin gida ba ta son basu mafaka a gida mutane kamar waɗannan 'yan cirani da ke tsallaka kogin ingila a bana dubu goma tun watan janairu sun linka yawan na bara waɗanda aka shirya kwashewa daga birtaniya saboda ma'aikatar cikin gida ta yi kirarin basu da 'yancin doka na neman mafaka a nan ma'aikatar cikin gida ta ce manufar ta ruwanda na aiki ne kan 'yan ciranin da ke yin tafiye-tafiye masu haɗari waɗanda ba su wajaba ba kuma waɗanda suka saba doka dokokin na aiki ne akan wasu to amma ba dukan waɗanda ke zuwa birtaniya ta wata ƙasa mai zaman lafiya ba ruwan da za ta ɗauki alhakin neman mafakarsu ko da yake birtaniya ce za ta biya kuɗin to amma ƙungiyoyin bayar da agaji sun ce baki ɗayan shirin ya saba doka hakan ne kuma ya sa a yau suka nemi alƙalai da su dakatar da shi mun yi amana cewa bai kamata a hukunta kowa saboda neman mafaka ba birtaniya ta sa hannu a yarjejeniyar 'yan gudun hijira kuma muna da 'yancin neman mafaka a matsayin 'yancin ɗan adam birtaniya ba ta da hanyar komawa baya ko da kuwa a baɗini an amince da su a rwanda a matsayin 'yan gudun hijira gabaki ɗaya koma baya ne a mu na kare mutane daga musgunawa. Gwamnati ta san cewar shirin na cike da takaddama, dama dai dole batun zai kare a kotu, to amma ta ce doka ta yarda ta aiki da mutanen zuwa ruwan da saboda kamata ya yi su nemi mafaka tun farko a tarayyar Turai. Don haka shari'ar ta yau ba kawai game da abin da yake daidai ko kuma wanda ke iya faruwa a siyasa ba ne, amma game da harkokin Birtaniya na ƙasa da ƙasa ne ga 'yan gudun hijira. ma'aikatar cikin gida ta ki tabbatar da waɗanda za su fara tafiyar ta soma sabuwar rayuwa a Rwanda. To amma wata kungiyar agaji ta ce sun hada da 'yan Afghanistan ɗin da kwanan nan suka tsere wa Taliban. Ana jin kungiyoyin agaji na son soke manufar. Ministocin kula da manufofin sun ce yana da muhimmanci ga gyara wani tsarin shige da fice da ya lalace. To ana gudanar da wasu wasanni guda bakwai na gasar Nations League a daren yau. denmark na karbar bakoncin croatia denmark din da croatia babu ci tsakaninsu sannan austria na karawa da faransa austria na da daya faransa na nema tan farko latvia ta yi nasara akan moldova da ci hudu da biyu slovakia ta yi nasara akan azerbaijan da ci daya da nema to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma shafin mu na intanet wato bbc.com hausa za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a dandalin mu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook karshen shirin kenan ga baki dansa a madadin kowa da kowa ibrahim jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london